ruwan sama ne muka samu kamar da bakin kwarya wanda ruwa ne ni ya ita nake da a rayuwata ban taɓa shi shi ba saboda azaban ni a inda nake kwanci a cikin gidana ina da rigi tal kuma ina da rigi na plafon da nake ce mishi ko a nan yar muna ni da rigi plafon wallahi hali ne ya ji kasan babu rigi plafon ruwan haka ke zuba kamar da bakin kwarya ta ta ta ta ta ta an samu kamar wajen minti hamsin ana yin shi a cikin minti hamsin din nan an samu kankara kamar ita kadai ta rinka zubowa wajen tsawon minti biyar kawai kankara ce take zuba haka zaki ta ta ni da nan tashi ne na ko daga taja akwai ni fatta na ganta kana kasa a zo ya ce gaga iko Allah ni wani abin gaskiya dai ban taɓa shiga rayuwa ta. Akwai bayanan cewa an samu wasu unguwanni da wannan ruwa ya ci an samu ambaliya. Kwarai ka an samu ambaliya gidaje da dama Halima kuma da ke maganar da nake da ke na ji labarin ne a radio ban samu dai na fi ungoyin ba ido idan amma na ji a radio sun yi bayanin anan radio na jiya da magana. A maraɗi ma an yi hwama da irin wannan matsalar ambaliyar ruwa a kwanakin baya, dangane da haka ne na tuntuɓi shugaban majalisar da'irar birnin maraɗin Malam kasu Muktar. Ruwa dai na karshe sai in anda wa'anda kama suka yi ɓanna shi ne kusan da yi milimita kusan ɗari ne aka yi. lalle bayan su an samu kamar milimita zuwa hamsin da shida arba'in da bakwai ganin ƙasar ta jika kwarai to wannan ya haddasa banna wanda akwai gidaje da dama kamar wata unguwa da ake ce ma maza da jika kusan unguwar dai kai kaci cikin dai kurama ne haka take wannan gidaje da dama sun zube da yanzu kusan duma mutanen da ke cikin unguwa haka gida ya yi kama gida ɗari zuwa ɗari da hamsin a yanzu duka cikin kama ajujuwa suke na makarantu waɗanda suke kusan unguwai kuma bayan haka an samu gidaje da dama wanda kama katangu suka waɗi wasu ɗakuna suka haɗu a cikin unguwoyi da dama yanzu haka kun san adadin mutanen da wannan al'amari ya shafa kamar jimillar gidaje da kuma yawan mutanen da abin ya shafa Eh, a gas mutanen da abun ya shafa kamar ya kusa kamar mutum nan da zai kusa dubu biyu da yanka kuma gidajen da suka dan tabu suka tabu wasu wani, gidajen da suka hwaɗi da gidajen da kama suka tsage akwai inda kama ko wasu inda katangu suka hwaɗi ko sashe na ɗaki ya hwaɗi ya kamar gida wajen ɗari biyar eh, sittin da biyu